assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da yau barkanmu da sake sada da ku a cikin shirin namu da muke kamu ku rana wata yau duka shirin tambara ina kwana shirin tambara ina kwana iya gaida kowa da kowa da suka tashi a daidai wannan lokaci suke jiran wannan shiri mai albarka shiri mai horin jini da ake sauraron shi a kai kai rana wata duka an ce muku karhe tara da rabi ta yi muna tare da ku sai karhe goma da rabi wanda za su gabatar da shirin zuwa gare ku a nan kamera uku ke haskaka ni ya gudu ya komo ya gudu ya taho shine ake ce ma rabe yaro mai kwazo ya danna can wajen teknik kuma ya zo nan ga ya kama kamera ya danna nan ya danna nan zakallahu hairan mun gode sannu da kokari rabe nan dakuna wajen kundin rubuce rubuce in mun kara ko mun rage da minti guda tana nan sannu da inta da rajistar inta latanti fatima da salai vivian kan ce mata fam noir fam african da fatan latanti an tashi cikin koshin lahiya muna jijina miki latanti dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ki nan ɗakin magana ta ku ce ta kullum halimatu bukari madan sumaila nake muku sallama cikin shirin tambara ina kwana wannan rana ta muna fatan allah ya bamu alherin da a ciki shirin da a ciki allah ya raba mu da shi muna fatan kuma wanda duka suke bidan halaliya su allah ya bada sa'a da rabo marar lahiya wanda suke gida asibiti allah ya kuro musu da sauki wanda kuma suke shiya mara lahiya muna jinjina muku da wannan dama da lada da kuke samu ku bari ta nisantar da ku wannan aikin lada ne muna jinjina muku don shi kullum muke gaida ku muna fatan wanda suka taibi wurin aihuwa da suka sauka diyan na zaune bisa kahuwansu Allah ya sa ƙarin musulmi ne wanda kuma suke wanda suke aihu diyan ba su zauna ba Allah ya sa albarka cikin cikin uwayen muna fatan kuma wanda suke biɗa kuma Allah Ubangiji ya ba da rabo mai albarka masu bid'a'ar mai maza da mata Allah ya bada sa'a da rabo muna jinjina muku Allah ya bangiji ya hore Allah ya bada nagari maza da mata muna fatan kuma wanda duka suka riga mu gidan gaskiya Allah sa kwanciya hutawa Allah ubangiji ya ba ku jannatin firdausi Allah ya sa san tahiyya muku nan Allah ya haska kabarin ku Allah ubangiji ya sa gama da iskan lahiya askan duniya lahiya Allah ya sa gama da kalmar shahada mu kuma amin summa amin haka muna fatan kasar mu ta Nijar Nijar guda a gare mu zan kasa mata addu'a Allah ya ba mu zaman lahiya ya Allahu ya rabbana da abun da lahiya za ta ci magabata wanda suke iko wannan kasa Allah ya kama musu muna fata malamai kuma da suke ta sa addu'o'i da kuma duka al'umma da suke sa addu'o'i al'umma musulmai muna muku fatan alheri a agaji ka agaji kasan mu guda ce ba mu da wata kasa muna fatan abun da duka muke hange ya Allahu ya rabbana ka nisattan da mu da abun da muke tsoro ya Allahu ya rabbana muna shinshina muku masu kallon wannan shiri mai albarka daga nan sai difa agadis tawa zandar tawa muna da maradi muna da doso muna da tilaberi muna da babban birnin yamai haka muna da inda duka dai Nijar sabtin ke zuwa muna jinjina muku haka muna da makka gari mai tsarki ana kallon wannan shirin muna da kasashen turai daban-daban dubun gaisa da fata alheri zuwa gare ku muna jinjina muku haka muna fatan alheri ga duka wanda suke kiran mu mun kara wannan shirin su ce muna wannan shirin da kika yi yayi ko kuma ga kari da ya kamata yi ko kuma ga gyara da ya kamata yi duka muna gaida ku muna jinjina muku Allah ya bar mu tare to madalla gaishe gaishe dai kullum muna haɗi muku in mun ce muna gaida kowa da kowa shirin namu ra'awun ma ba ta isa haka shan difa muna da hawa dubun gaisa da fata alheri zuwa gare ki kawata ba barbara ko da ina bihilla ce ina babarbare amma haka kawancen ya kawo ina jinjina miki a nan maradi muna da madan shi bonafisa ina jinjina miki a nan doso muna da hajiya eliz kenan dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ki madan chef de garage a madadinki duka yan birgad da yan gurup ma da suke nan doso gendarmerie ina daga musu hannu ina jinjina musu madan masallaci inda duka kike dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ki ina jinjina miki haka dubin gaisa da fata alheri ga madan hawa hawa kenan madan mamman sani tun nan sai zandar ke ma ina jinjina miki dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ki haka nan tilaberi muna da bule. muna lamisi kenan dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ki muna jinjina miki tare da mijin naki lom ina jinjina miki dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ki hakanan babban birnin yamai muna da masoya da yawa dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ku Papa Basora da Amaryar Tasha Halima muna da Siraji Sani dubun gaisa da fata alheri zuwa gare ka baban Abakar Siddiq dubun gaisa da fata alheri muna jinjina maka haka muna da jaminya ko wani bai kalli wannan shirin ba jamiya tana dab da telanta tana kallon wannan shirin mai albarka muna jinjina miki rumaisa kayi mardiya kayi dubun gaisa da fatar yayi zuwa gare ki musamman muna da le policier inda duka kake abdulkadar hassan ina jinjina maka tare da matar takala polisiyar jamila ina jinjina muku dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ku bare kayi yasin kayi ke ma bambance da ke ba hajiya allah ya ja zamani dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ki muna jinjina miki muna da madan bashir dawu lamma kenan tun nan sai bobiyal muna da madan idrisa dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ki nafisa kenan madan idrisa rauda mamma dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ki muna miki fatan alheri nan gawai muna da rakiya madan monk uwar gida sarautan mata ina jinjina miki ke ma dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ki duk inda kike ina jinjina miki a madadinki duka lejanti da la president ami bukari zainabu bukari dubun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku muna da tajirin mamma ina jira miki haka ina ya mamma dubun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ki hajiya ta sheku allah ya ja zamani hajjaju makkatu dubun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ki mamma buhari kenan mamma ami dubun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ki ina jira miki haka ne mu shiga cikin shirin na san mutane na cewa halima ta kirai wani da wani bata kirai ne ba to kuyi mana afuwa gingi gida duka ina jinjina muku a rike zumunci dubin gaisa da fatan alheri zuwa gare ku ina jinjina muku haka lai noble family ga banga group lai noble dubin gaisa da fatan alheri zuwa gare ku ina jinjina muku musamman rabi alambeji da balkisa alambeji amina alambeji dubin gaisa da fatan alheri zuwa gare ku masoyan wannan shirin ne da fatan kuna cikin koshin lahiya haka wannan shirin namu dai yau yau ya juya ne bisa kan yaranmu musamman wannan lakwal da ta fara cikin ta fara ma ba a mayi wata ba ana cikin sati amma nan ga in na ce in hudi muku bacewa da aka kawo cikin wannan sati na yara musamman kankana 'yan shekara uku zuwa bisa shi abun da aka kawo mana nan ga in na ce in muku lissafin shi cikin semen in ga wa'ansa har mu doka tunda abubuwan sun yi muna yawa da kai aiki ya yi yawa hakanan ran sai mu ce sa kai wajen falisai lakwalo bata ma yi wata guda ba yara su ne manyan gobe kai kana son ka sa yaran ka lakwal ya kamata mu yi koyo da kasashen waje yadda suke ɗaukan ɗawainiya bisa kan ɗiyansu amma mu in an ce yaro da kwai yaron sai da ya girma duniya ba a taba kai shi lakwal ba shi yake zuwa da shi to zamanin da da na yanzu ba guda ba yanzu zamani ya ɓaci ya gurɓace kenan abin da duka zamu yi mu sa ɗiyan mu a idon mu yau ɗiyan mu sune arzikin mu ke sai yan uwata kina son ki sa ɗan kilakol ko ɗiyar kilakol ya kamata ki ɗauki alkawalin da kina zuwa ɗokan ta ki kai ta ki ɗauko ta ko ka kai ta ka ɗauko ta ha amma yanzu sai ka gani ke zo ke miƙe ƙafa ba ki aikin hoyo ba ki na baki ba ma'aikaciya kike ba in an ce ma'aikiya kike da dama dama an san kina aiki ne amma yau baki aikin hori baki aikin baki sai dori da zaki da ɗawainiyar gida amma ke doki yaro ɗan shekara uku ke ke kai shi lakwal ko ɗan shekara biyu ke ɗauke shi ke kai shi lakwal me zai iya lakwal rike ɗanki lokacin da ya kai ya kai ɗan shekara hudu ko shekara biyar wannan da ɗan dama ban ki ba in babban lakwal za a sa shi da za a rike yaro tun da sahi sai da marace da cewa kenan an kai shi yantarna ya dan tahi inda ake zuwa garderi an rike yaro da sahe da maracce ana zuwa doko shi amma ke ke ɗauki yaron ki dan shekara biyu dan shekara uku ba ki aikin wani ke dai a ce wai an sa dan ɗanki lakwal yaron ki ya shiga lakwal wai har wani a kiyari kike kina kuri ai ba wani mugun abu bane alheri ne amma in kin san kina iya kai yaron ki da kanki ki tai ki dauko shi da kanki in lokaci yayi ba portable zaki bi ba ki ta danna portable miye ki ta kone ɗanki ya bace biki ma san da ya bace ba kina nan ke ke kafa kina kallon tele kina danna wanga ki danna wanga in zuwa wurin biki ne ke iya tashi takanas ki tai ki komo amma ki tai ki kai la kul ki tai ki dauko shi takan yi wa uban hanya su ba guda ba da kul in lokacin shi ba guda ba takan yiwa kuma shi iya saukin hita lokacin da zai tayyaka yaro babu kowa cikin kur yaro kuma yanzu ya fara lakwal kenan dole ne zaki ɗaukan ɗawainiya wannan ɗawainiya ta zama ta tamu in ka san baka iyawa ka bi duk wanda zaka iyawa da zai kai maka yaron kai ya tayya doko shi amma yara tun ba ai bakwai guda ba yara sun fara bacewa kenan baka cika ji daɗi ba ininka ka ya ɓaci ka tai in yaron ya barantana in ba a ga yaron ba ya kwana to kai da kwana sai lokacin da kaga yaron nan ai bacewan yaro iya da ciwo ba kashi mutuwar yaro ya kashi bacewan shi da baka san cikin hannun da yake ba mutuwa kuma tana zo ma kowa kullu nafsin za'ikatul maut mutuwa kowa sai ya dandana ta amma gaskiya ya kamata wani sakaci da ragganci duka mu ne mata mu fa gaskiya ne sakaci da ragganci duka mu ne yaya baka iya kai danka lakwal ka kai ka ɗauko shi yaya lokacin da zaka tahiya kana nan kana miƙe ƙafa ko kuma ka ba wa yan anguwa yara manya ku diba mini yaro shi ya dibi kan shi balantana ya dibi yaro shi wani yaron ma na mancewa da ka bashi marikon yaro iya ta kan shi yaro tun iya iya jardin fa sai sappe duka kana ya kamata ka kai yaron kalakwal sai da sappe duka ba su ta a kai su lakwal ba mu koyo da kasashen waje mu koyo da kasashen mu makwabta da basu da komi in an ce lokacin lakwal yayi kamar sallah ce gare su da aka ce an ba da hutu shi wannan kamar wani babban hutu ne aka ba su su ma tare da su uwayen da uban nan amma nan ga sai son shiki mun zama raggaye mun zama mu dai mun saka yara a wa'akuyai ba ruwanmu su dai su tahi in ka tai ka komo oho ka kai ka kai kanka ka komo da kanka inda kul in bata da nisa wannan lada kwar bata da nisa yaro ya san lakwal in tun kan a sa shi ma ya san hanyar lakwal in amma duka dai mu zan ka sa ido mu zan ka sa ido yau in baka zuwa ɗauka lokaci in yaro ma zaka kai ta kai shi kamar yadda ramar ta faɗi in zaka kai ka kai yaro lakwal ka san baka sauƙin zuwa ka ɗauko shi ka kai ka faɗi ma shi mai gadi in ma wani abu zaka bashi ka bashi da wannan lalle shi gadin lakwal yake yi amma bai zo gadin ɗanka ba tana yi wa bai cikin tsarin lakwal in amma in ka buɗe hannunka ka bashi wane ina so in baka wani abu amma yaro na gashi ni ban saukin sauka amma ina so in lokaci yayi ka ɗauko shi ka lambaɗa mini shi kusan gidanka ko cikin gidanka ka riƙe mini shi musamman in mutum na da mata amma in bai da mata wannan fa ban ce dole ba ni ga masu mata nake kana iya ashawa ne ya zamna hannu ke zauwa tun da yanzu duniya ta gurɓace kenan dan shi ne ya kamata abin da duka zaka yi ya zamanto ka dan diba wane ya zamna har in zo ko kuma ka tambaye baka rasa dai masu saide saide da suke ini cikin duka dai wannan duka ba dangin ka bane amma abu ne ya kamata ka yi tsari in ka san baka da tsari ka bari har lokaci yayi ba dole bane ka ce ka sa yaro da gaugawa dan dai a ce dan kana lakol ya shiga lakwal musamman yaran an kana da kwai garberi da ake yi garberi wannan an san da sahi ne sai da marace to lokacin duk abun da gare ka kakka buce wannan lokaci wani yaro kuma bacewarsa abin da ke kawo shi kai ka kai ta kai yaro lokacin da zaka zaka ka ɗauke shi yaro ya ga kowa da kowa kai baka talfin shi ba ga kowa baka ce yaron ga ya tsaya wani wuri ba duk kowa ya tahi ya bar shi cikin kuru kamar shi ne shi ɗai kwalla ina zai iyawa sai ya ce kowa ya tafi ya bar shi sai kaga ya kwasa ya ce na san hanya yaro sai ya ta ya kenan ka gani lokacin nan zaka koma hauka sabuwa ta same ka in ma hawan jini gare ka sai ya hau tunda yaron baka aza iya bacewa ba to kenan gaskiya uwayen iya laihi namu ne mu zan ka doka mu zan ka kai yaran mu lakwal in mun san ba mu iyawa mu zan ka dokan wanda za su kai muna su su maido muna su tunda yaro fa yaro ne baka cewa yaron ka kai ka dora mishi wayo har ma ka buge shi dan ya bace a'a bacewa ko babba wata ran abu na zo mishi fa bacewa ko babba wata na zo mishi gaskiya to madalla shine yau wannan shirin da za mu yi musamman bangaren kuma in mun doka bangare biyu ne masu motoci da Allah ya hore ma abun hawa musamman kuma masu sana'a da motoci in an ga yara za su wucewa yaro na kan matsayawa ya kan matsayawa ya kan matsayawa sai ya yi retar bisa hanya babu mai motan da ke hankuri yaran nan su wuce takan yi wa kana da yara kai ma ka ga ka ba su ciki yaro na kowa ne baka san wanda zaka ce unhwanin shi ba yaro na kowa ne takan yi wa kai ma naka na can gida za su yala kwal wata mota ta tsaya musu to yaya za ka yi in ka bar ma wa'annan yaran suka wuce kenan kai ma naka ana bari su wuce wallahi wata ran sai ka gani wani da yake zamne ko wani mai tebur ko wani mai dan kasuwa ko wani ma da yake cikin mota shi ne zai dokan tsaya ya gusar da yaran ga su wuce lokacin nan shi ya koma ya hau harkar gaban shi gaskiya ya kamata mu yi tsari ɗana kowa ne lokacin lakwal kuma kun sani lokacin lakwal in an ce lakwal lakwal duka wata tara ne in an yi an kare a ta hutu kenan gaskiya ya kamata mu zanka sa ruwan sanyi cikin ranmu mu bar sa zahir rai cikin ranmu ya zamanto yara in za su wucewa mai haƙuri mai velo kake mai moto kake mai mota kake ko kuma in da wani wuri da adda kwai plak lakol in sai ka ga an sa plak in za a wucewa an san da yar illa kwal ta yi sai a zo a aje shi a wutar da yara masu motoci duk sun san yara ana wucewa da kwai hanyar da babu lakwal kana tsallake wani wuri ne ka zo ka tsallake wani wuri lokacin nan ka ka isa gidanku to duka ya kamata mu zanka ka sauki tunda abun da duka kai sauki ta kan yi wa ladan nan tana bibiyar ka har mutuwarka to yaron ya ji daɗi kuma kai ma kana jin daɗi ga ranka to dan shi ne muka ce wannan shirin shi shine zamu ɗauko da fatan kuma dai kun gane wannan shirin namu da za ka lawo hairan warabe sai ka sa muna labun ga lambobin namu eh masha Allah godiya muke yi wannan dama ne gare ku ku tofa albarkacin bakin ku cikin wannan shirin namu na ranar yau shi ne za ku kira lambobin muna shirin kiran ku da gudunmu wanda za ku bada cikin wannan shirin namu na san dai kuna da fifi da fifi da yawa da kuke son ku tsoma bakin ku cikin shirin namu na ranar yau to madalla rabe muna da wani bisa waya ne in muna da wani bisa waya rabe muna ɗaukan shi in ba mu da shi kuma muna ci gaba da hirar tamu har lokacin da za mu samu wanda za mu ɗauka assalamu alaikum assalamu alaikum alo tambara to madalla musu shirya ba rabe assalamu alaikum assalamu alaikum an tashi lahiya alhamdulillah wace malama Muna rika da so ne san da To madalla godiya muke yi gudun ku. Ya ta ni nake kai ta ina kawo ta. Masha Allah masha Allah. Ina zaune ta wataran sai ba mai ta shi ta kallo na. Ha? Sai ba ni ina ban. To ke gani ko? Gaskiya shi adda kyawo ka kai yaron ka ka ɗauko shi shine adda kyawo. in sauran minti biyar da za a sake yara lokacin nan ka tattaka har lokacin nan minti biyar ka isa lakwal in ka jayo yaran ka ka maido shi haka ne to madalla godiya muke yi muna da wani bisa waya ne assalamu alaikum assalamu alaikum alo tambara madalla bai shirya ba assalamu alaikum to madalla kun tashi lahiya alo wi assalamu alaikum alo tambara wi muna jin ku muna jin ku to Kunga kun ga dai lambobin namu ga sunan bisan su za ku iya kira don ku tsumu bakin ku cikin shirin namu na ranar yau ku bada gudunmuwar ku muna da wani bisa waya ne rabe assalamu alaikum assalamu alaikum to ma'ala ba su shirya ba ko wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu wace malama wace malama to madalla cikin shirin da muke dai yau shiri ne muke na jan kunne musamman alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu alhamdulillah mun gode ma Allah wace malama ina kwanan ku alhamdulillah mun gode ma Allah wace malama gudun moku salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu ina kwana lahiya lau mun ta an tashi lahiya kuna lahiya lahiya lau wallahi kun ji maudu'in da muka dora ko eh nace kun ji maudu'in mu da muka dora ko Eh, ina so in yi magana bisa wannan zancen da kike. To madalla muna jiran ku gudun Ah? Muna sauraron ku. to na ce zan cin ƙetare yara kwalita wallahi matsala ne babba ni nan ya mai biyo niki aha alo ina jin ki ina jin ki ita magana ya mai biyo niki halima suna na ce in za ni wurin aiki wata ran sai ina tsaye bakin kwalta ina jiran ta kafi ni da kaina nake kama yaran kanana in ƙetare da su ai ke ga irin ta gashi na wajen uwaye mata ne akwai uwaye mata da yawa mhm. ba aiki ba suke zuwa ba komai sai su kama barci su turo yara su kaɗai bakin kwalta ba daidai bane ba daidai bane Eh? ba daidai bane gaskiya mhm. alo muna jin ki muna jin ki yawwa wannan ya kamata cikin wayar kan da kuke a janyo hankalin uwaye kwarai ku mhm. eh a janyo hankalin su yara kanana yan jardin da bai kamata ba sake su da sassa lau. kwarai ku yanzu in za nuna aiki kullum sai na keta yara biyu uku in za su uku mu kwarai ku nike nyame biyu bakin fetur ba to ba ke mu ba ya ba mana ko ba mhm. gaskiya ba Eh, kwarai ko kina da gaskiya ka aike shi kuma ka sake shi shi kadai wa'adan kuma masu motoci ma ba su da hakuri wallahi ba su da hakuri kamar yadda aka ce su ma suna da iya mhm. na an kana ci ya kamata ka ji san biyan wa'ansu kwarai ko gaskiya ba wallahi uwa baka so da ka ce unhwanin ba kuna ji na madam muna shin ku mhm. gaskiya ni da kai na yanzu in zan je tare sai da kyal ya na roki ina yin haka da hannu da hannu da hannu da gori kai haka da hannu da kyal a samu a bar mutum ya wuce sai ya kamata ma ma'aikanta su dauki matakai bisa kwalita ma a yi hanya wadda ya kamata 'yan yara ɗayan kwalifiketa rafa sai ko beto kasashen waje ni waje ne karatu akwai Wani da 'yan kafa ke wuce akwai lokacin da 'yan kafa in ji su dole mai mota ya tsaya. Masha Allah. Ba mu da shi nan ba. Ba mu da shi nan Yara su da ta za a alfar ko an taso. Ko da rana. an taso daga lakwal ana so a zo gida ko ko da sun sa in za a tsayiya ko da bare an komo wannan matsaloli ne ko wanda ya kamata a dibe shi da rahama ko ba gaskiya ba kwarai ko gaskiya ne kowa ba yake kama yaro ke tare shi wani yana ga yaro ma kada sai shiga sa shi kwarai ko kwarai ko ba mai tausayi ba wallahi in kana tausayi ba a iya babu ruwan su da yara babu ruwan su gaskiya motoci masu wuciya babu ruwan su da yara kuma nan makwabta wannan yan bakin kwalta wa'annan ma in ba an samu mai tausayi ba wanda zai kama yaro hannun yaro ya ketare da shi Eh, wannan gaskiya ne wannan matsaloli ne babba wanda ya kamata a dibe su da rahama a ja hankalin uwaye hankalin me eh, eh, ake cewa uwaye da hankalin masu motoci kwarai ko kwarai tarbiyyar da ake yi wannan a mm-hmm. daina ta ba zai da kyau kwarai ko gaskiya tunda abin da ba ce mm-hmm, mm-hmm. halima a ba da la takwara ina gaida ku godiya da da eh. wannan gudunmawa da kuka bada to sai an jima to sai an jima musamman nyame domin karciye ne babba da mutane taru kuma hanyar ma ta nyame domin karama ce kuma gashi tubarkalla da dumbin mutane wajen Allah sa dai kuma wannan kiran da kai ya shiga cikin kunnun da ake so ya shiga. Wi assalamu alaikum. An tashi lahiya? Lahiya lau. Wace malama? Malama Shamsiya. To, malama Shamsiya gudu yake. Gudunmuwa ce. Mhm. Yanzu abin da wajen da faɗa. Kwarai ce, kwakwara ta ba. Mhm. Wallahi gaskiya ne. Masha Allah. Wallahi a jan hankalin uwaye. Masha Allah. Ni abin da. Mhm. Gwamnati ma. shi ma a kun godiya muke godiya muke iya albarka to madalla haka ne allah sa kuma wannan kiran ya shiga cikin kunnan da ake so ya shiga haka ne kuma shiri ne da ke ba kowa ya faɗi ra'ayin shi yara manyan gobe Allah ya sa kuma dai musamman da itar ta magana wajen bangaren Niamey Demil Niamey Demil na da bukatar hanya gaskiya hanyar nan ta yi karanci dan shi ne kuma kuma ga mutane da yawa ciki mm-hmm. ya ka kuma mu dauka hankuri assalamu alaikum assalamu alaikum alo muna sauraron ku magana Assalamu mm-hmm. Ba da lafiya ba ba na gaba. assalamu alaikum to madalla haka ne sakan wannan shirin da muke yi shiri ne na gaskiya da lokaci ko ne a yi lokacin shi shiri bisa kan yara yara wi an tashi lafiya wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu to madalla muna sauraron ku gudun moku ba su shirya ba to madalla rabe sai ka ɗauki na gaba assalamu alaikum haka ne in ba muna ta amsawa wa alaikum salam wa rahmatullahi lahiya lau an tashi lahiya lahiya lau to salamatu daga kallai to madalla ramatu daga ina salamatu salamatu daga ina kallai to madalla a madadin ki yan kalle su duka muna gaida su gudun mulki wallahi min sayan ku sai birge ni masha Allah mu kuna birge mutum da kuna kiran mu mun gode to ma dalla ma godiya muke mu ma Allah kwal yara yara ko to ma yau in nasu ne dan shi ne su ma suke tsuma bakin su gaskiya wa'ansu yara suka tara musamman wajen a wuce su inna tunda gaskiya wata lakwal kana aske lakwal in wa'ansu da kwai tsari gaskiya sai sun bari kowa ya shiga an liƙe farta lokacin da kake ga wanda yake wuce da mutane lokacin nan shi ya kara aikin shi amma wata lakwal wannan na biya ne musamman in an diba lakwal inda ba a biya na gwamnati kenan kana iske wurin abubuwan nan babu shi kowa na ta kan shi babu ruwansu mai tausayi ɗai ke kulawa yadda kana ta fara ta halima ta faɗi ita ɗai mutum ɗai ke iya zauwa yadda kana da tausayi ka san da yaro na kowa ne kuma ka san yaran gami ya hito da su ina za su to dan shi ne kake tsayawa ka ɗan sa order yara su wuce lokacin nan kai ma ka bi ta gaban ka to madalla muna da wani bisa waya ne rabi assalamu alaikum assalamu alaikum a rage tele a rage tele sai a yi magana a rage tele to madalla in bisa rage bara bai sai ka ɗauki na gaba haka ne shirin namu sai da assalamu alaikum assalamu alaikum to madalla kuna cikin salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi an tashi lahiya assalamu alaikum assalamu alaikum to madalla rezo in yau dai kamar bai da kyawu mutane ba su samu yadda suke so haka 'yan zandar 'yan difa 'yan agades 'yan arlit an tashi lahiya ina kwanan ku lahiya na kun tashi lahiya alhamdulillah hajiya an tashi lahiya lahiya na to madalla ya yara ana yin kan to madalla kuna lahiya lahiya lau kun shi bauti in muka gudu ne Yana yara. Lahiya lo an gode ma Allah. Gudun wasu kwaye da yan masu gaskiya. Uwayen biya ya kamata ka ɗauki ɗanka. Ƙwarai ku. Uwayen biya an masu gaskiya. Haka. Mhm. Ka ɗauki ɗanka kai lokal. Mhm. in ka ɗauki ɗanka ka kai shi lokol mhm. ka komo gida tun da baka aikin tone mhm. in ka ɗauki ɗanka ka kai shi lokol ka mhm. komo gida tun da baka aikin tone to ka taho ka saki yaro bisa hanya warai ku saki yaro bai da kyawu bai da kyawu gaskiya da kai haɗari saki yaro bai da kyawu gaskiya da kai haɗari a sai ka zamna ka share daki ka zamna kana ta dariya dan kana bisa gudoro Wallahi ba a ya faru da shi ba. Baka san ma me ya faru da yaro ba. Haka ne. To ma da godiya muke. Oh, yaro a sai a buge shi a sai an buge yaron ka ga kana kana ta surutu kana hauka. Mm-hmm. To a gaskiya bai yi ba ya kamata mu ma uwaye diya mu zanka hatara mu zanka kai yaran mu gaskiya don kiyayewa godiya muke yi haka alheri mhm. dubin kasar alheri zuwa ga duk wanda suke sauraron ma dai don lokaci ko da lokacin namu bai isan mu kuma kiran iya zuwa iya komowa kuma lokacin namu kun san yadda yake kowa na son ya dan tsoma bakin shi cikin shirin yadda kuka yi magana hajiya mun gane gaskiya mace ta zo ta yi wanka kiga ta zo ta share daki ta zo ta miƙe ƙawa tana sauraron ɗanta ya komo da lakwal wa'ansu in ma ko yaro ba su shirya shi iyaka cikin kwanciyar su ma suke su mika mishi ɗan kuɗin shi in ishirin in dala goma in nawa ne ko kuma a kwashi kuɗin a ba yaro ya shan yaro ina zai tunowa da karatu iya tunanin in recreation ta mi zan kashe wayo mi da mi da zan saye abubuwa da yawa zan saye ke kina nan kwance babu ruwanki kina kwanci biki tashi ka shirya yaron ki ba ma shiri ma ho an su ba su shirya diyan su ha yaro shi yake shirya shi in ya sa riga birkice ba ruwan su in ma ya sa daidai ba ruwan su su dai yaro ya ta yi lakwal to kenan duka wannan ya kamata ka tsaya ka shirya da danka ka bashi kare ya ci inda ko abin da zaka bashi ka bashi ya tai can lakwal in ya ci in kuma kuɗin ne zaka bashi in ya karya recreation wa'ansu sai sun tai sun dabka ma mamadononuka kuɗin su kai su kuma su ce ga mai madan ga kuɗin yaro ita ita za ta ɗaukar nauyin wannan in yaro ƙarami ne in recreation son ta yi ta ta ta sai ma yaro ta miƙa mishi su ma suna ga ɗaukar ɗawainiya wani aiki ba nasu bane amma yi ne za su yi tunda abun ne na samun lada an ce su koyar da yaro ne amma wani ɗawainiya shi duka a yi nan ga a yi nan ga wani yaro ko ma tutu bai hita ba bai ma san menene ko ba bai ma san in bai ga ko ba sai ya yi shi cikin jikin shi to duka abubuwa ne da ana samun matsaloli da yawa ke ke san baki aiki rungume ɗanki gare ki wani na bi dan da bai samu ba da kuɗi ya kashe duka arzikin shi bai samu aihuwa ba iya ta gurgwane ya bi sai dai ya rike diyan mutane dan rishin aihu samun aihuwa sai ya rike diyan mutane dan shi ma Allah ya tuno da shi ya bashi rabo mai albarka amma ke da kika samu kina sakaci kina sakaci ba ruwanki ha yaron ka bai isa kaiwa ba ka ce sai ka kai shi wani zai rungume maka da wani zai rungume maka da ɗanka bai kai ba ka bar shi har lokaci yayi to gaskiya mata ƙaryar mu ta mu yawa kuma yadda duka ne son jikinmu ya himu yawa da sakacinmu ya mu yawa ya kamata wani abubuwa mu zan kai in ka shige mu wani ya kama da wuta ka yayyafa mana ruwa yaro na kowa ne yaro fa yaro ne iya iya tabka abubuwa da babba bayyayin shi abin da yaro ke yi babba bayyayin shi kenan dan shi ne mu tattaka mu kai ɗiyan mu balantana yanzu ga duniya da ta ɓace kana sakin ɗanka wai kai ka kai yaro lakwal ka matsi ya zo lokaci ya zo baka gane shi ba har ya wuce ke kina can ma wani wurin buci ma ba ruwan wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu alhamdulillah zane kalma sa ma likita bokan turai mata goyo ma sheri mata go mata goyo alhamdulillah ma sheri irga ga faini irta se men yanka yar marmani ginde go tarfi to go kina ne ma sheri ya dinne wallahi kwali da mutura da masino mata faliyo no din hara te dama wala to madalla ya din dai na ga gon kuma ci ga ga mu kan ci dai ne goro ya din no jam jam jam irko mu kan dinga da gona kan sai irgin fonda goy ma sheri ni ma wo kan bo wala Allahu amin abdulama ful sir kon kandan sulama amin amin da gona amin amin ma sheri Allah wallahi idan kan dinga idan san dan akwai je kwai na kwal isin ke ke jan ka gidi da dare wallahi ya ji wani dan zan ka kai ne e isa ce gore kan zan da dai idan na kwal ke gida ne da ya dan da kai ne wallahi ne wasu ne inna na dan da bai inna na na kwal ke na bai ya dinno normal ma idu to ban kan kan bai kan ku kan da gora kan bai ya dinno an gora ku sai gudu na waya idan ya gora ku gudu na na kwal da kan da

ko ɗan kawo nan ka da ya dinno ya dinno eh, eh, ya dinno to madalla irgin fo irgin bane ha zane fo irgin fo irgin ha har nodin kulu irgin fonda gwai masheri dubin gaisa da fatal heri zuwa gare ki daga nan sai masama lido gyara gano ya wala wala karakara har yanzu to ma da laron gogo do irin din irgo garan fonda gwai da sabiyan tonan di arando irgon da barkoi siro gano muna da wani bisa waya ne rabe sai mu doke shi assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alaikum السلام عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله من قول يا معلم وشمالها؟ أستاذ لا هي لا هي لو الحمد لله. الحمد لله. أستاذ لا هي لا هي لو أستاذ لا هي الحمد لله. أستاذ لا هي لا هي لو تو ما دلع na san wuri mai nisa ne ko wa alaikun salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu lahiya alo wace malama sharifa to madalla sharifa gudun moki cikin wannan shiri ta mhm. tahi To madalla dubun gaisa da fata alheri zuwa ga duka masu sauraron mu a daidai wannan lokaci muna gaida ku haka muna da wani bisa waya ne rabe muna ɗaukan shi ko. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To madalla malamin da bai hudin sunan shi na san a daidai wannan lokaci iya sauraron mu ta waida da kenan muna jinjina maka. Assalamu alaikum. An tashi lafiya. To ba da lauce malama? A rage tele, a rage tele. To madalla, wace malama? Fatima Lazare. To madalla malama Fatima Lazare. Gudun moki. Muna jinjina miki Fatima. To madalla kira da telan ki inda aka nan da ba mu samun kira da sai ka dauki na gaba madan isufu ke ma muna jinjina miki na na kenan wanda kai na muna jinjina miki dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ki muna da madan garba jamila dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ki assalamu alaikum assalamu alaikum an tashi lahiya to madalla assalamu alaikum haka busu shirya ba ko to madalla in busu shirya ba muna ci gaba da shirin namu wannan shirin da muka ɗauko yau bisa kan ɗiyanmu ne muka ɗauko musamman wannan lakwal da ta fara tun harkonta munan gadai tambara in mun ce muku sanarwa da muka samu ba ta da iyaka musamman ɓacewan yara da ake samu wannan sakaci ina yake kenan muna jira da gare ku assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu wace malama? Wa alaikum salam. To madalla. Wa alaikum salam muna lafiya Halima. Alhamdulillah hawa. Hawa ina kwana? Daga jifa ce hawa. Na gane na ce ina kwana kilewa. Na'am muna lafiya. Lafiya muna lafiya. Barbarcin ma yin biki iya shi ba sai in koya miki. To yanzu na gane miki yanzu na san da difa kike kira. Ya kwana biyu. ina tsohuwa. Ah <laughs> ya tsohuwa. Ina yara duka hawa? To ma wuri da nisa kira da nisa iya zuwa iya komowa hawa ya yara duka. Ya su falmi. To ma ta yi. can ma babarbaran mutum ba kredi gare shi ba dan dai a ji murya shi ne to mun gane a tahi in an ce kile kile duka wannan gaisuwar barayi ne muna da wani bisa waya ne assalamu alaikum to madalla dubun gaisa da fata alheri zuwa gare ku daga nan har inda kuke kiran mu duka dubun gaisa da fata alheri ga duk wanda suke sauraron ma daidai wannan lokaci hawa da na soki ki komo ki faɗi mana bangaren difa kuma yaya kuke hama da wannan rantire na yara da kwai irin nan ga babban birni ne ko kuma yaya ne amma kash kredi ya yi harin shi biki faɗi mini bada na ƙara miki hawa muna jinjina miki dubin gaisa da fatar heri zuwa gare ki wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu alo an tashi lafiya alo an tashi lafiya alhamdulillah wace malama lahiya lau wace malama lahiya lau muna sauraron ku gudun moku to madalla to madalla rabe muna shinshina muku masu kira duka dubin gaisa da fatal heri zuwa gare ku haka ko da lokacin namu dai da ko muna saura kenan dama ce gare ku inda muna samu son samu aka ce hudin gaskiya bai hidda abutaka amma uwaye diya saura duka sun yi dab zaman su wanda muke saurare kullum mu ji muryoyinsu da ubannan ma ba su hito ba suka ba da ƙarfi kenan su ma da laihinsu mun ɗauki laihi mun ɗora mu kanmu amma su mazan sun yi shiru sun nuna da ba gaskiya ba na faɗa to kenan su ma su hito su tofa albarkacin bakin su assalamu alaikum assalamu alaikum an tashi lafiya lafiya alhamdulillah wace malama mara ne tambara ce muna sauraron ki kowa da kowa na sauraron ki gudunmuwar ina kwana halina ku sadiya suna lafiya wallahi mun gode ma Allah wace malama wallahi dan gojin ki da kyau ba ki na da kyawu na sha ce na sha ina kwana idan da yanzu da kin zuwa ka ce na yi zafi na ganin ki ne so bari in da su gaisuwa masha Allah masha Allah wace ce na ce hadiza ana wuce hadiza ce kayya kayya bari in tashi yi miki gardabu amina sauraron ki tana jin ki ai patron eh, Ibani sama alhamdulillah ya yara na duka. Alhamdulillah an gode ma Allah ya marabi wallahi alhamdulillah an gode ma Allah ina yara lahiya lau yaran tire inda ke da take da ke da shi wadi in ko kuke da magana da mai na zafi na gani ki ne ki ko bari mu gaida ki haka ne haka ne ya da kowa da kowa duk masu sauraron da ke ira ira gaida ki masha Allah masha Allah ku zin nan kan ga dor kuli yayi se bar patron biya gabar cewo bar patron ko ai na biya gabar cewo na ce in katura in ka wai kiran ka tun da sai sai yaya ko. to madalla hadiza ina da ya ni mamu ya ya da a kowa da Allah a madadin ki duka fami ana ruwa dubun gaisa da fata heri zuwa gare su ina jinjina musu musamman eh hajjaji makkatu laila kenan tun nan sai nordire ina jinjina miki bambance ce madan camili ba makwabci yake dubun gaisa da fata heri zuwa gare ta to madalla kun ji da maudu'in da muke ciki yau maudu'i ne da muka ɗauka musamman wannan rantare da ake yi rantare na yara da ya kamata gaskiya ni na dora ma laifi uwa maza sun yi shiru wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh alhamdulillah kiri kau sabu main kiri kau tama ala wangan kau kau dah to Tu mada lahir hangan kau ir gua hangan ni se Tuan tani phone ni kandir sigirora lare tango ta ranki masha Allah iru marang kau kandur se zamarang go gir ker wor sigira ira Tuan tani phone ni ton tamborai se wallahi to dai ni kanda allahumma amin allah ma ya dinno Uh-huh. Uh-huh. Ya dinno hamda yanda ta haɗi yau dai yara su ne manyan gobe kuma aihuwa dai ta kowa ce. Wani na bidanta da kuɗi bai samu ba kenan kai da ka samu naka na gabanka ya kamata ka yi tattalin shi. yau baka cewa wani ya kai maka ciwo ya maido maka dabba ko ake bada kiwo ba da yaro ba kenan ya kamata abun da duka zaka yi ya to ka tattaka ka kai yaron kala kwal shine gaskiya mu koyi da kasashen waje ko kuma makwabtanmu da in an ce lakwal babu abun da suke sa gaba sai dai su ga lakwal innan su yara su ga lakwal innan ta abun gan musu su ga lokacin lakwal innan sun samu sun kai yaro lakwal amma mu kuma nan ga babu ruwanmu uwa ba ta tashi ta san ta sake ma yaro kaya ko kuma ta san da sahe yi tana da ɗawainiya da yara sai guda guda sai guda guda ka tashi tun da sahe in kai sallah ba ka kwantawa ka san da yaranka suna zuwa lakwal ka tashi duk ka kyautata ka tashi ka gyara abincinsu wanda za su tahiya da shi da wanda wasu iri suke yi wani kuma iya zuwa ne midi ya komo An tashi lahiya? Lahiya ɗaukar fi na kwana. Alhamdulillah wata malama? Malama Salima ce. To malama Salima barka da shigowa cikin shirin gudun moki. Wata tarayyar Allah kuna birge. Masha Allah, masha Allah, kuma kuna birge mutum da kuna kiran mu. Aha, to tafiye ni ta in kuma na birge. Masha Allah, masha Allah, godiya nake ta Salima. Wato Allah ya ba ku kyakkyawan. Allahumma amin tare da ku. Allah ya ba ku ladai. Allahumma amin, Allahumma amin, diya ta kuma godiya rike. To madalla ya zaka Allah hairan mun gode. haka ne kuna cikin shirin tambara ina kwana wannan shirin namu na ranar yau shiri ne da muke yi mukan tattaunawa biskan abubuwa daban-daban amma yau bangaren da muka ɗauko mun ɗauko bangaren tun da makaranta ta wara in an ce kenan an fara shiga lakol rantare kenan mun an fara samu da matsala tun da mun yi kwatanci ne da nan ga gidan rediyo ko kuma telebijin tambara cikin wannan sati da aka yi rantare dai in kun gani sanarwar da muka samu na yara da suka ɓace yayi yawa wa'ansu babu ma ɗaukan su sai mun ce su kai polis kenan dan shi ne muka ce za mu ɗauko wannan shirin don uwayen yara masu sauraron mu su zanka kula da yaran su assalamu alaikum assalamu alaikum to madalla musamman wata uwa da ta kawo yaranta da ya bace na na shekara uku dan shekara uku duk hankalinta ba ta san cikin me take ba to gaskiya ita ya zo mata farawa da iyawa kenan assalamu alaikum an tashi lafiya Alo? Oui, assalamu alaikum. An tashi lahiya? Lahiya sai Hadiza ana wuce na da kawo. Masha Allah, na gane muryarki, na gane muryarki. To gudun moki. To ma ma madalla, na san ke zo muna ko da guzuri da yawa muna sauraron ki. Masha Allah. Mhm. To ma madalla. gudun moki. To ni nake wani eh, tsaron da ya kamata su ci yara ka a bar yara a hannun an sanya kadai. Rufi na dawo ga zababanci. Masha Allah, ya kai da ana yi. Ni kin je ciwo fu. Mhm. Sai ku ci akwai isar dayi ya ka, ina kin je a kuma. Masha Allah. Mhm. zan metro na sine inga madida borgadi metro se watan lokaci ya ba eh. ga kwai da gina.

bariyan gona zai na zanga da lekol kwai ga bai ga ha hankan gobe te bi ne faran da ya labai maka kwai iman bai ne hankan rai ko ciyawo hara haran wo dai wai borfo bai ga a sai anai sai inga ko inga ba ne da faran da ya kwai isikoi ba alima wallahi sai da faran da ya hoto ne di borfo kwallon falla wai borfo no gobe ciyai sai bifo bifo da in inga izo ne inga kwai ite a tali man ma inga mayo katire na gote kalka ane to na inga mukoi ga haka ma ine ko ciya ne ngo man ma nga mayo inga mayo sino visa ko ciya ina ranvoye nyongo man ba to ne di wala watin ga wodin kul jenga koy yanno din ga koy dole no ni ga bai hankara ni ko ciya go kalka rantura to idi ko ciya man ma inga mayo visa ina ranvoye no ingo ranvoye na na go e ranvoye man wallahi ma ya amanti wari ke yango kan dikan ya e, yin e sabu hadiza yin e sabu yanno kan yanayi hima gaskiya muskin ga kai amince amance amance gaskiya amance mhm. to madalla aikin fandawai madalla ai patron zaro bori haka ne kunshi kamar yadda ita wagar ta kira hadiza ta kwatanta kamar yaro ka zanka koya mishi gida kuma gaskiya ne ya ko uwaye da ko wanda ba su yi karatu ba ba su yi koya ma diyansu amma kana bidan ubannai sun iya amma yanzu yayin portable inga yayin portable inga ya hana komi uba mai koya ma dan karatu ya daina ita ma uwa ba ta son yaro ma ya zo ya tuntube ta kana zauwa ne tana sauraron wasu fi'inta wannan kawai a bar shi sai dai Allah ya tsare Allah ya kiyaye Allah ya sa yaron da ya tashi da ilimi ilimin shi ya ci gaba amma portable inga ta hana komi ta hana komi wallahi to madalla muna da wani bisa waya assalamu alaikum assalamu alaikum bai shirya ba to madalla kamar yadda na faɗi muku yanda ita wadda ta tahi ai patron hadiza kenan ana ruwa ina jinjina miki yanzu ta kwatanta muna mu zanka zuwa ana diban yara a san cikin me suke da kwai wani zance da na faɗi mata nace wata da bata tai ba yaron ta ya ta yace bai ji sunan shi ba wangaren tare dai ko da ya tayi ashe an yi rambuwayen shi to kenan kun gani rishin zuwa na kawo ɓanna da yawa in kana zuwa ne dole ne za a yi da kai ana tambayan ka in ma wani abu yaron ka ya same shi sai a ce maka ga a kirai ka amma kai baka zuwa ina za a sani da kake ko an wadi ma yaron an ce ya kirai ka bai baka zauwa tunda shi yaron bai ya wadi tunda ya san me ake afka cikin kur kenan zuwa ka tai ka gani yanda ka yaron ka yake karatu duka shi ma wata emission ce in sha mallau da muna komowa ta in Allah ya yarda a madadin wanda duka suka sa bakin su cikin wannan hira kun gare an sha lambobi ana sha lambobi kusan da wannan shiri lokacin shi ya kusa eh mun kusa naɗa tabarmanmu mu zo mu bar ma malamai su ma su zo su shinhiɗa su aikin gidan tele rediyo lokaci ne da lokaci kake aiki da lokaci kake tsaidawa wanda duka suka kirai mu mun gode ga sakallahu hairar Allah ya sa albarka Allah ya bar mu tare da kuke kiran mu kuna bibiyar mu cikin wannan shirin namu na tambara ina kwana mun gode a madadin wanda duka suka sa bakin su a wurare daban-daban wanda suka kama muna nan ga kuma kamera uku ke haskaka ni shine ake ce marabe ya gudu kuma ya koma can wajen technique Shi ne kuma rabe mun gode a madadinsu muke ce muku a madadin kowa da kowa ni halimatu bukari madan sumaila nike muku sallama ta addinin musulunci a mu a wani shirin insha Allah in Allah ya kai mu rana wata yau muna komowa kuma mu ka muku wani sabon maudu'i in ce muku assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh